tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya kuna dai tare ne da sashen hausa na murya amurka da wannan la'asariyar talata 27 ga watan janairu shirin yau da gobe kuke saurari a kan mitoci 25 da 31 da 41 masu gabatar muku da shirin halima jimarau da jamila kabiru fage Da farko za mu karanto amsoshinku game da tambayar mu ta jiya cewa ko matasa za su iya kirkiro wa kansu damar iya dogara da kai ba sai sun tsira wa gwamnati ido ba sai filinmu na matasa masu basira. Aikin ɗaukan hoton nan na fara shi ne tun lokacin na university. Doni kuma tun da nake garami na saba da jama'a ke na yi aikin da zan samu abu ba sai na je na samu wani ba sai kuma hilin da da hewan da Halima Abdullahi ke gabatarwa. To yau dai abin da na tanada a madafin nawa tuwon gero ne. Sai zauren matasa wanda zai kawo muku tattaunawar da Mahmud Ibrahim Kwariyayi da wasu matasan da Allah ya bawa hikima da basirar gyaran waya a Kano. sau da dama za ga waya ta ta tabu tana yin abubuwa a rikici a madadin ta gabas sai ta yamma Kun san cewa za a iya yin amfani da fasahar kimiyyar nan ta zamani wato technology a yaƙi zaman banza da rashin sana'a yi a Najeriya musamman ma a Arewa? To a Najeriya ma yanzu akwai abubuwa da dama wanda ya rambo ba lallai su dogara da aikin gwamnati ba ko abin da gwamnati za su Ku kasance tare da shirin yau da gobe ku ji duka wannan amma da farko ga amsoshinku game da tambayar mu ta jiya. shine gishirin zaman duniya. ‘Yan uwana matasa mu tashi mu nemi ilimi, sannan in mun gama mu cire girman kai mu nemi sana'a mu riƙe tsakani da Allah, kar mu dogara da aikin gwamnati, in ji Sa'idu bawan Allah ta fawa ɓalewa. Ibrahim Shattima Ali Amarja ya ce, Mu da noman rani muka dogara, muna nomar albasa, shinkafa, tumatir, tattasai da sauransu. Idan ka kashe Naira dubu goma sha takwas, za ka samu Naira dubu arba'in a wata hudu. Gaskiya gwamnati ya kamata ta ƙirƙiro ma matasa da sana'o'in hannu saboda da dama matasan kowa ya gama karatu sai ya ce aikin gwamnati. Amma idan aka duba sauran ƙasashen duniya, matasansu ba su dogara ga aikin gwamnati ba, in ji Umar Alhassan Umar Doguwa. Awwal Mamuda ya ce, Haba, dama ai matasa mun daɗe da dogara da kanmu ta hanyar noma, kasuwanci, kiwo, ƙira, saƙa, kamun kifi, banda sauran sana'o'i kamar su dako, ɗinki, tuƙi, gini, gyare-gyare. To amma akwai abin da ake buƙata dole ga gwamnati ta ba wa al'umma tsaro da kuma kauda cin hanci da rashawa, sa'annan su kuma iyaye su kula da yaransu. Hakika duk mai nema yana tare da samu, amma me yasa muke zama mu ce komai sai gwamnati ta yi mana? Me yasa ba za mu tashi mu jajirce ba mu nemi taimakon Allah a cikin duk aikin da za mu yi ba? Yau haka Ibo ko Yarabawa suke da marasa aiki kamar Arewa? To wannan ƙalubale ne a kanmu, ko da a ce su shugabanninsu sun yi namu, wallahi muka tashi tsaye, muka cire kasala. za ka ga mun zamo abun kwatance a duniya ba ma a Najeriya ba, saboda haka ba a maraya sai raggo, in ji Sanusi NNPC Abba. Musa Ibrahim ya ce ya kamata gwamnati ta kula da matasa, domin kuwa matasa su ne jarin al'umma. Hakika duk al'umman da Allah bai wadata ta da matasa ba, to ba ta cika al'umma ba. Ina roƙon gwamnatin Najeriya da ta kula da al'ummarta. Allah ya sa mu dace. Za mu iya ƙirƙirar ayyuka domin tallafa ma kanmu. Ga misali abokina ya kammala karatunsa ya rasa aikin yi amma da ya yi tunani sai ya koma sana'ar ƙira wanda a yanzu haka yana ƙera abubuwa da dama kamar dutsen guga, hortanya, garmar shanu, kwangiran abinci da dai sauransu. Ni ma tsarin da na yi shine da zarar na gama NCE zan koma harkar weldering domin samun aiki a wurinmu zai zama da wahala da watan matasa za a haƙura da ƙaramar sana'a saƙo daga Mubarak Aliyu Kano. Uhaya Muhammad ya ce, har da mu matasan Nijar, da kanmu muka dogara, ba mu dogaro ga gwamnati. Halima Abdullahi da filin da fadafi. Sunana Abdullahi Usman mai gaskiya. Ni haihuwan Kaduna ne a Kaduna ka haife ni a nan na girma. Kuma na yi yawancin duk karatu na a Kaduna ne har jami'ar ma a Amadu Bello Zaria nan na gama. Yanzu dai haka dai harkan ɗaukan hoto shine aiki ɗaya da nake yi kuma ita ce take biya mun bukata na ko me nake bukata cikin aikin da nake yi nake samu. Ni dai aikin ɗaukan hoton nan na fara shi ne tun lokacin na university don lokacin yawanci da yawa abokananmu muna so kowa na tunanin me zai ya gama karatu ni kuma tun da nake garami na saba da irin ina so ina yin abu da kaina in taimaka kaina in yi aikin da zan samu abu ba sai na je na samu wani ba ya bani wani abin da nake so in na gan hanyar da zan iya yi da kaina sai kokari in ya kokari na samu halin da zan iya taimaka ma kaina so tun lokacin na yawan son samu in yi abin da na san cewa ba sai na je na ba wani takarda na employment ko an karbe ni a aiki ina ma wani aiki ba ina son yi aikin kaina ne to ni nike biyan bukatan kaina ba na ma wani aiki ba da na gan ina son hakan hoto sosai hotuna abu ne wanda ni kaina dan na gan hotuna akwai yadda nake ji a jikina in ya zamanto kamar hotunan lokaci ne na abun farin ciki aka ɗauki hoton akwai yadda nake ji nake jin daɗi gan cewa ina da abun da zan sake tuna da wasu abubuwan da suka faru da ni na abun farin ciki so tun lokacin nake tunanin mutane da yawa ma masu son hotuna suna sharing wannan ainihin filins ɗin da ni daga nan na fara bincike kan harkan hotuna na taɓa zuwa wani biki na haɗu da wani hoto na same shi muka yi magana da shi ya bani sha'awa sosai kuma ina yadda ya yi lokacin na dawo na koma makaranta in ta karatu bayan da karatu na da nake yi in ta karatu akan hotuna na yi amfani da intanet sosai gaskiya don lokacin da yi na fara koyon hotunan nan ɗaukan hoto da inda zan je koya banda ma halin da zan je biya kuɗi wani ya koya mu yawancin duka abubuwan da na koya da kaina da kaina na koya kuma na yi amfani da intanet sosai don ilimin kwamfuta ya taimaka min sosai lokacin na iya sacin intanet in duba intanet in samu duk abin da nake so in yi amfani da shi da haka dai na dinga karatu ina bin ina duba aikin da wasu masu hotuna suke yi na koyan yadda suke aikin su har na zo ni ma dai na zo na ƙure a cikin harkan ɗaukan hoton. na kin karya ko yau? Ban karya ba. Yawa na ga alamun maimakon ki gabatar da matasa masu basira sai kika ce ga Halima Abdullahi. Kawai ina tunanin ne wai yau me take tunda yunwa kike ji yanzu ga Halima Abdullahi da Helin da Hedari. Nagode. <laughs> To yau dai abinda na tanada a madafin nawa tuwon gero ne. To uwar gida da fari za ki samu gero. Shi dai gero na sha gaya miki amfanin gero ga jikin ɗan adam idan kika tashi da farko za ki sami ki ne ki bayar a sirfa idan aka sirfa shi shi dai wannan gero naki aka kawo sai ki jiƙa shi a ruwa bayan ya riga ya jiƙu ya kwan kashe gari za ki wanke shi ki bashi ya sha iska kada a bashi irin ya bushe din nan gaba ɗayan shi da ɗan sauran danshin salemarsa kaɗan za ki bayar a niƙo miki idan kuma bayan an niƙa sai ki samu wannan gari naki ki tankaɗe shi bayan na tankaɗa gari na zan ɗora tukunyata a kan wuta uwar gida idan ma kin ga da hali za ki iya yin amfani da tukunyar ƙasa kamar yadda iyayenmu na da ke yi ita wannan tukunyar ƙasa da kuke ganin ta tana da irin nata amfanin ita ma ya fi waɗannan tukwanen namu na ƙarfe na yanzu na zamani da muke amfani da su waɗanda garin ma juyawa da waye mukan hada duk da karafin muna cinyewa a cikin mu har yake haifan mana da wasu larurori to ita kuma tukunyar ƙasa wannan idan kika yi tuwon geron ki a ciki ko tuwon dawa ya fi ƙanshi ya fi ba da ma'ana idan har kin ga kina da yin halin hakan to tanadi tukunyar ƙasa dama nan kin riga kin dora ruwanki bayan ruwa ya tafasa kin riga dama kin jefa kanwa a ciki sai yake talga shi kuma talge wani abu ne da ake yin sa gari ne zaki nema ki zuba a cikin wani mazubi ki zuba masa ruwa ki juya ki juya ki juya idan ya haɗu sai ki juye a cikin wannan tukunya taki bayan ya tafarfasa ya tafarfasa ya tafarfasa ya tafarfasa kin ji cewar wannan talge naki ya dahu sosai yadda ya kamata sai kuma ki kawo wannan gari naki ki tuƙa tuwanki da shi idan kika tuƙa shi ma za ki rufe idan kika rufe bayan ya turara kika tabbatar da tuwanki ya dahu shi ke nan sai ki nemi mazabin da kike bukata sai ki juye a ciki walau aku ne ko kuma irin filasan nan da muke da suna zamani masu rike zafi idan kika tashi shi wannan tuwon gero naki zaki iya amfani da miyar kuka ko kuɓewa idan ana da man shanu a gefe guda ana iya zubawa sannan kuma uwar gida ina ƙara tunatar da ke cewar wasu mazan sun fi bukatar ɗumaman tuwon nan da safe to ya kamata idan kika tashi za ki rage wannan tuwo yadda za a ɗumama wa mai gida shi da safe kuma wannan ma hakan wata hanya ce ta ƙara tattalin kuɗin da kuke da shi wanda ƙarshen ta kin ga idan gari ya waye ɗan abin da ya rage kin ga kuna da dumaman tuwon ku na karin kumallo sai dai kuma a buƙaci na rana. Wayo Allah tuwo. Jamila ma akwai lauma mukut kin je da tace ake ai tuwon gero da kubewar nake so a'a ni ma dai a'a ni dai to ni kuka dai amma da amma da man shanin eh <laughs> To yanzu kuma ku biyo mu mu leƙa zauren matasa mu ji tattaunawa su ta yau. Wato jagoran zaman matasan na yau shine Mahmud Ibrahim Kwari wakilinmu na Kano. Masu rari assalamu alaikum barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Yau ga mu a kasuwar 'yan waya ko masu gyaran waya ta Farm Center wato gidan gona a birnin Kano. A yau za mu tattauna ne akan yadda su waɗannan masu gyare-gyaren waya da sai da ita da kuma bincike ma a kanta suke gudanar da harkokinsu a na farko ya ma suke suka koyi waɗannan sana'o'i na biyu um, ya suke tafiyar da su na uku kuma akwai ƙalubale ne sannan akwai kalubale yaya mai wani irin tallafi suke eh, nema ko kuma da ya suke warware wannan kalubalen a tare da ni akwai domin wannan tattaunawa inusa mai biro sai kuma sanusi hamida umar kana kuma akwai ibrahim khalil yawwa malam yunusa tunda idan aka ce waya wayar gsm da ake kira ta tafi da gidanka haka dai muna ganin ta a hannu amma kuma za a iya cewa ko a wurin ko fanni fanni ce kamar mota ce kai a wani fannin ka kware ne a wato haka yake akwai ita kanta waya da kake ganin ta a dunkule tana da sashe guda biyu na rayuwarta akwai abin da ake kira waya. wato abubuwan da zaka iya tabawa da kuma wanda zaka gani za ga waya ta fada hannun mutum gurin rubutun ya tarwatse ana ganin rabin sa ba a ganin rabin sa to gyara wannan shine hardware zaka cire ka siyo irin sa kasa so akwai kuma lautin da kalau take a ido amma ba ta da hankali ta samu gocewar tunani to wannan kuma kwakwalwar ta tabu saboda haka akwai a cikin mu wanda suke gyaran software wanda za su zo su dauki wannan ah, waya su dauki irin bayanan da ya dace da ita na na'urar kwamfuta a hada sai a sake mata fasali hmm. to wannan shine gyara da ya shafi software kuma akwai da yawa daga cikin wanda suke kware a ni wato na kware ne a hardware a kunce ta a cire a canja ba ta kaza a gyara ta yi a take kuma akan iya mata kwalliya ma a canja mata gida mutane dai sun sani da kuma abubuwan da sukan fashe musamman yanzu da aka zo yayin wanda za a dan taba din nan tana faduwa ta tarwatse za ga abin da ake taba ya farfashe wannan yana bata mai a wayar rai duk da yanzu an ci gaba ya fashe amma yana aiki to za an zo ana canja su ko wannan aikin mu kenan masu bangaren hardware kan makalla kai kuma fa to ni kuma harkar da na fi kwarewa a wannan harkar tamu ta waya shine siyarwa ne ni mai siyan waya ne sabuwa kuma in siyar ga jama'a bangaren siyarwa ne na Ibrahim wato mu bangaren mu kuma muna kula da abin da ya danganci software abin da ya kama daga kan ayiwa mutum setting saboda social network ko kuma in waya tana misbehaving so da dama za ga waya ta dan tabu ta tabu tana yin abubuwa a rikici mm. a madadin ta yi gabas sai ta yamma to wannan muna kula da irin wannan bangarorin mukan gyara wayoyi da kwamfuta wani lokacin mukan gyara waya saboda irin wannan problem din ko kuma tana samun matsala gurin shiga internet duk muna yi ko configuration da sauransu abin da ya inganci software mm. lusa kai ka kware ne akan ake hardware da kuke faɗa hardware waya akai ka koyi wannan gyaran ne eh to abu ne na zamani da ya zo da kai gurin da nake ya zama nan ne santar harkar wayar nan a tsohuwar post office road da take birnin kano so lokacin ina sai da biro da sauransu sai naga abin nan ya zo matasa ne suke yi ina sai da ambulan ambulan da a minti goma ka sai da katan nawa amma yanzu sai muka garhe ka siyo katan ɗaya kai ta zama da shi so ya zama da cewar ga kuma wasu na'ura sai muka ashe a wayan nan ma za ka tura sakon minti ɗaya ji to don karka tsufa a wancan abin da aka wuce shi sai muka yi kokari ta hannun yan uwa da abokan arziki musamman aboki wanda yake Alhaji Isa Alhaji Isa Garba Abdullahi a nan post office wanda shine shugaban kungiyar masu gyaran muka je muka nemi izini kuma Allah ya sa aka haɗa mu da abokai muka koyi wannan sana'ar kuma kasancewar dama can akwai gyaran telefon na hannu so wanda lokacin da waya ta zo ba a samu wani wahala ba wajen komawa gyaranta so dama ana dan wannan sannan kuma ga bincike da ya zo na zamani wannan na'urorin na intanet da sauran zaka bi ka nemo karin bayani yanzu a dunkule zaka iya ga mai saurare wata nawa ka dauka ko shekara nawa ka dauka kafin ka iya wannan gyare eh a lokacin bai fi kusan wata uku ba gaskiya saboda abu ne wanda ka sa kanka an ce sa kai ya fi bauta ciwo da kuma sha'awa da kuma kasancewa ta kuma hanyar rayuwa so ba wani lokaci aka dauka ba musamman wajen kwarewar insha Allah ba bi wahalar ba kwarai da gaske Malam Ibrahim eh, wata nawa kai kana ko ya ma aka koyi gyaran eh, software wanda ake ganin gyaran kwakwalwar waya kenan ne eh, gaskiya ne kuma wanda al'amari ne wanda yake yana da dan sarkakiya amma in ka bada hankali kuma abu ne mai sauki hmm. wato ni dai gaskiya ina tare ne da wanda suke yin harkar dan ni ina da si da shi waya din hmm. to amma zama da madaukin kanwa an ce kan kawo farin kai hmm. akwai aboki na wanda ake kira zakariya haka tun ma ban da ra'ayin abin yakan dan jani yana nuna min tun har bana kula har na zo ina kula ni ma kuma ya zama cewa da kaina ina neman ta hanyoyi da yawa kamar yadda dan uwana ya faɗa na kan tambayi wani abu ta bangaren wasu ko in tambaya ta intanet abin da bai shige min duhu kuma na kan dan ziyarci makaranta ma ta kwamfuta din to bayan da wannan a hankali a hankali zama kana yi a kusa da abu har ya sa na zo na fara yi duk da dai ban dauki wasu lokuta masu tsayi ba mm, kamar wata nawa kai kafin ka kwana zan iya cewa kafin zuwa na kai yanda nake yanzu at least zan iya sana kai wata shida kana koya na koya mm. eh. eh Morgan yanzu eh, kai waya kake sayarwa yaushe ka fara cinikayyar waya to akalla dai kowa ya san dai ita kanta wayar ma ai bata shekaru masu yawa da kawo ta wayar hannu a Najeriya ba a mulkin da ya wuce ne gabata ne na obasanjo aka kawo ta ina jin 2001 kenan ko to kusan akalla dai akalla na samu akalla shekara uku zuwa hudu da fara ita sai da waya din amma da ji hankalin ka ya shiga kasuwancin sai da sayar da waya wannan gaskiya ne da kamar yadda yan uwana su gaya ma ni ma ba ita ce sana'ata ba ina da sana'a a post office da muke yi wanda ana ƙarshen alhaji gambo wanda shine uban gidana to sakamakon kuma an taso mu da fitan mun da wani tada da munan nan to shine dalilin da yasa kuma na gane sha'awar cewa ya kamata cin sana'a saboda sana'ar tamu da muke yi sana'a ce dama ta sai da ambulan da kuma irin su jarida da abubuwa to wanda zama ita wayar gaba ɗaya yanzu sai ta kwace wacce sana'a duk abin da ka sani akwai irin su kamar organizer irin su kalanda irin su calculator duk wani abu na lissafi to ita wayar tana da shi ta kunsa da haka mu wa'ancan sai muka zama yan kallo a sana'a tamu tsoho sana'a tamu to ta zama mana dole mu kan canja daga wata sana'a da muke tsohuwa ta gargajiya mu dawo sabuwa da ake yi ta zamani wani shine abin da yasa na dawo wannan sana'a uh, uh, Yunus uh, ka ci a cikin wata uku ka koyi gyaran waya ya zaka iya wasafa mai saurare misali idan yanzu ni ina so in koyi gyaran waya wata hanya zan bi in ga cewa ko da kwakwalwa ta bata kai kaifin taka na koya a wata uku ba akalla a wata nawa ya kamata a ce mutumin da ba da kiki ba kuma ba mai zurfin kwakwalwa ba ya kamata a ce ya koyi gyaran waya wannan tambaya ce mai kyau wato abin da ke faruwa a shi dai koyar da ilimi ya danganta da malamin na farko dai malamin da zai koya ma ya san cewar ya sani dan kai ya koya maka soki burutsu to yayin da aka samu Allah ya sa ka je inda abin yake sannan kuma ka je da niyyar koyan abin ba tunanin ka cewa bari in je in sami kaza ba kuma ba mai nawa mai gida nake samu ba so kace ka koyi aikin shi ma malamin zai lura da wannan so zai a dora ka akan hanyoyin da zaka fahimta musamman ni na yi sa'a lokacin da na je idan babu aiki a ƙasa ma za a ce to wani eh wannan aikin kashi biyu ne akwai lokacin da za ga an kawo waya ka gyara kuma mutumin ya dawo da wata matsalar to in aka samu matsala ga yanda ake rike matsalar ita kanta rike matsalar ma ga a lokaci kaɗan an koya ma kunce can ne matsalar gyara can daura can kuma an samu matsala ga yanda zaka yi duk a lokaci da saboda kwakwalwar mutum za ta yi ɗiban abubuwa da yawa ba a amfani da ita ne da yawa kai kafin ka koya akwai kalubale ɗaya ko biyu da zaka ce eh, ka ci karo da su kafin ka koya wannan kwarai da gaske saboda dukan mai neman ilimi kusan yana ɗanyen abota da talauci ko a wani fage na rayuwa za ga cewa babu babu dai tana bin mai koyo tunda an an gyaran yayi ba aljihun ka zaka zuba ba a nan da gida za a zuba so wannan zaka yi hakuri da shi sannan kuma zaka yi hakuri da kasancewar ka mai koyo wani lokacin zaka ga abubuwan da ba zaka iya sarrafa su ba ko ba zaka iya ciya a tsaya ba ko kar a yi to mai koyo ne kai to in kai hakuri da wannan yanayin Allah ya soya da ko a wani fage ne na rayuwa zaka ka ma nasara ita waya wata aba ce wanda take karama karama kwarar da gaske ta yadda duk abin da zaka taba yana da alaka da wani ka rubuta can ko can ya balle so sai ga wani lokacin kana wanga gyara abin naira hamsin amma ka balle na ɗari biyar ko na dubu biyu kai kuma dama baka da kokobo musamman ni ne koyo akwai lokacin na taba aji to amma saboda mai gidan wato Allah ya haɗa ka da wanda yake ya san cewar niyyar ka shine ka koya din sai ga ya ɗauki wannan nauyin so wannan zai baka damuwa sannan kuma zai baka farin ciki cewa ashe abin da kake wata ne zama mai daraja tunda hawan zai ɗauki asarar da kai kai baka sani ba hmm. Eh, Ibrahim eh, kaifa eh, ayin da ka kama shi yana da sarƙaƙiya saboda abu ne ko likitan aka ce na kwakwalwa ne mm. wato yana da sarƙaƙiya sosai akwai kalubalen da ka tunkara ga ka za a iya cewa maka ne mai shekaru kaɗan a cikin ka haɗa ka da sinusa gaskiya ne gaskiya to ba a rasa kalubale kuma da akwai ɗin mm. abin da zan iya tunawa ko kuma wanda bana mantawa shine akwai wanda ko kuma an yi ma da yawa amma akwai wanda na riƙe ya kawo aiki kuma wayar tasa tana yin aiki ba daidai ba kamar ta samu rikici kwakwalwa din to akwai abubuwan da suka rage masa a waya wanda ya danganci contact wato sunaye ajiyar sunayensa na mutane hmm. waya da kanta saboda wannan abin da na gaya mata na yi sai ta rasa wayannan abubuwan akan kanta sai na zama cikin zargi kuma abu ya zama cewa kamar ma da rudani yana ganin kamar an goge masa abubuwansa masu muhimmanci da abin da ya danganci banki to wannan kusan abu ne da ya tsaya min wanda kuma wani abu mai kama da haka yana faruwa saboda waya aka maka waya ita da kanta tana shiga can ta fita can saboda ta haukaci to sai ga ta shiga ko ta fita ko ta yi wata barna wanda kai kai ne zaka amsa wannan barnar aka mun san wannan matsalar shi ne dai kalubalen da ya fi damu kware kuwa san cewa za a iya yin amfani da fasahar nan ta zamani wato technology a yaƙi zaman banza da rashin sana'ar yi a Najeriya, musamman ma a Arewa, ga bayani daga Dr. Muhammad Hashim Gumel, masanin na'urorin kwamfuta da hanyoyin sadarwa na zamani. muna son mu duba irin ya'anin technology ko kuma ya'anin ilimin kimiyya da ya kama da cigaba a bangaren a arewa to a da farko muka duba in yadda rayuwar mutanen mu ta arewa take ko kuma mutanen hausawa mu amma kusan abin da muka sa gaba shine duk wanda ya je makaranta ya fito daga karatu ba abin da yake nema illa ya samu aikin gwamnati a kusan aikin kamfanin da kama ba mu cika ba yawanci za ka ga wanda za su yi aikin kamfani sai irin laborori wanda suke aiki a kamfani amma za ga manyan ofisoshi na kamfani yawanci za ga kabilu ne ba wai mutanen mu ba mu aikin gwamnati shine muka sa gaba to yanzu saboda samun wannan ci gaba ta technology kusan za aka ga babban maki mutanen mu yara sun canja daga dogaro an fara shiga neman shin ta yaya zan maka yana wani abu um, technology abin da ya bamu shine ya bamu hanyoyi da dama wanda yake A idan buka bi za mu sami ayyuka ko kuma za mu yi creating ayyuka misali yanzu ɗan secondary ko ɗan university wanda suka fito babu aikin yi muna da yara kusan bura adadin suna yawo ba aikin yi to an ba ga ilimin ga knowledge a gurin su sai dai ba san in ta za su amfani da basirar su ba samu abin yi misali yanzu a ƙasar turai inda aka suka bangeta menene ci gaban su kamar yanzu a da ake ganin sa shine mai kudin duniya shine mai technology ta yaya fara birgir ya fara ne ba shi da ba shi da degree bai degree ba bai karasa degree sa da makaranta ya bar aikin ya zo a cikin gareji suka zauna suka fara yin Microsoft to yanzu ka duba yadda ta haɓaka shi ne kawo wannan technology to a Najeriya ma yanzu akwai abubuwa da dama wanda yaran mu ba lallai su dogara da aikin gwamnati ba ko abin da gwamnati ba su misali yanzu lokacin da BlackBerry ta bude kamfani ta shigo Najeriya ta shigo da abubuwa da dama wanda ake kira na ci gaba na opportunity wanda 'yan makarantar mu ko masu yaran wanda suka makaranta za su yi amfani ta wannan hanya misali sun ware kudade masu mukatai wanda suka ce za su faɗaɗa hanyar gina ko kuma kirkiro rubuta app shine irin abun nan wanda ake da kan waya yake amfani da shi su su kirkiro shi to akwai makarantu da dama wanda sukan za ka iya zuwa ka yi amfani da wannan dama ka samu ka buɗe aiki da shi misali easy information yanzu misali mutanen mu wanda suke farka kuma suke Najeriya wanda ba su da abin yi a nan take za su iya samun shiga intanet ko kuma shiga abubuwan da su samu. su koyi yadda su iya yin sana'a su koyi yadda su haɗa abubuwa su koyi yadda su iya misali gyaran abubuwa da dama to using technology abu ne wanda yake mai mahimmanci a idan duniya kuma balantana a idan afirka da yawan kasashen afirka ba ma najeriya ba kenya cameroon suna amfani da wannan technology domin fadar ci gaban su ban ga abin da zai hana dan Afirka ba baki dan Najeriya bahaushe mu tashi mu bar aikin gwamnati mu koma mu bude kamfanin duka wanda za mu iya taimaka kanmu mu taimaka ma kasar mu mu taimaka mutanenmu. mu Yawwa, to baki ɗaya dai ƙarshen shirin namu kenan amma Jamila ka mu karkari na san ba za a rasa wata tambaya ba da muke so mu masu sauraron mu musamman ma mu samu amsoshin gobe. Eh kwarai da gaske saboda gobe za mu tattauna ne game da harkokin siyasa da kuma matsalolin harkokin zamantakewa. Mm. Yau wato eh, muna dai da tambaya ko wato tambayar ita ce game da matsalar da matasan duka ma Najeriya ba arewaci kawai ba duka Najeriya suna fama da wannan matsala ta rashin bunƙasa da kuma rashin ci gaban rayuwa. Tambaya ana ita ce a ganinku wannan matsala ta samo asali ne daga tarihi ko siyasa ko kuma tsarin zamantakewar Najeriya? shine muna son mu ji me tushen wannan matsalar me yasa matasan ba sa samun bunƙasa yawa kuma yawanci kamar aka kwatanta da sauran ƙasashe za a ga matasa na ci gaba sosai suna bunƙasa amma me yasa matashin Najeriya yake fama da wannan matsala. Kwarai da gaske. To baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan da watan kun ji daɗin shirin kuma kun anhwana saboda haka sai gobe laraba war haka da izinin Allah mu sake haɗuwa da ku a cikin wani shirin yau da gobe yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da wanda ya jagoranci shirin ya haɗa mana sauki kuma ya bada umarni tafarra girma tafarra da injiniyar mu malama Nashwan Kalei ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri ko huta lahiya This program has come to you from the Voice of America, Washington.